بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a wanda shine daren 16 ga watan muharram shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin watan goma ga watan july 2025 daga wannan masallaci na gidan marigayi alhaji tsoho a nan wato a titin gaskiya bayan garejin baba kaduna a Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin littafin Ma'alimus Sunna Annabawiyya wanda Sheikh Salih Ibn Ahmad Ashami ya tattara kulasar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan karatu muna mai take da cewa kusanto da sunna tsakankanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine darasi na 66 a cikin wannan karatu ne albarka insha Allah kafin mu shiga karatun za mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a mu kuma miƙa ta'aziyya a madadin wannan majalisi namu sakamakon rasuwa da aka yi a jiya wareren irin wannan lokaci da magariba akwai wani babban malamin musulunci shine Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali wanda yake mazaunin kasar Madina ne a jiya Allah ya mishi rasuwa dattijan malami ne mai shekaru kwarai da gaske shekarun shi sun sun doshi ɗari muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sanya shi cikin waɗanda wato za su zama cikin tawagar malamai da suka yi aiki wa addinin musulunci ranar alkiyama kurakuransa kuma Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mana mu da shi ga baki daya akwai wani dattijo shi ma a garin huntuwa yana daga cikin wato iyayenmu wanda suke kyauta mana zato wanda kuma kuda daga nesa ne suna bibiyar darussan da muke yi Alhaji Sajo wanda yake garin Huntuwa shi ma na samu labarin Allah ya mushi rasuwa muna musu addu'a ga baki daya Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya ji kanmu mu da su gaba daya da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa a cikin kitabu jam'il qur'ani wa fada'ilihi wato tattara alqur'ani da kuma bayani akan falalolin alqur'ani mai girma darasi da muka yi a baya mun yi shi daga nesa so da watakila wani zai ji an ɗanyi tsallake inda za mu tashi a yanzu shine daga shafi na ɗari biyu da biyar inda malam yake cewa babu alƙura'u minas sahaba babin da ke bayani akan suwa ne ne masana alƙur'ani a cikin sahabbai lafazin alƙari jami'i shine alƙura'u to a ilmance irin abin da mu da hausa ake cewa alaramma ko da larabcin zamani suka ji an ce hafiz to hafiz a larabci na ilimi ba masanin qur'ani ake cewa hafiz ba masanin hadisi shi ake cewa hafiz masanin alqur'ani sai a ce mashi qari inda yawa ne sai a ce alqurra to yace alqurra'u min as-sahaba suwaye fitattun masana alqur'ani a cikin sahabbai malam yace an masruqin qala bukira inda abdullahi ibnu amrin zukira abdullahi inda abdullahi ibn amrin فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي هذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ مسروق ابن الأجدى رضي الله عنه ورحمة الله عليه yana cikin manyan tabi'ai cikin malaman musulunci shine yake cewa zukira inda zukira abdullahi an ambaci abdullahi dan mas'ud inda abdullahi ibn amrin a gaban wani takwaransa mai sunansa kuma sahabi dan uwansa shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an abi wa an ibn Mas'ud to da aka ambaci ibn Mas'ud a gaban shi ibn Amr fa qala sai Abdullahi dan Amr yace zaka rajulun wanda aka ambata dinnan wani mutum ne la azalu uhibbuhu ban gushe ba ina kaunarsa ba'da ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace tunda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace istaqri'ul qur'ana min arba'ati ku koyi alqur'ani daga gurin mutane guda hudu min abdullahi ibn mas'ud daga gurin dan mas'ud fa bada abihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara ambatarsa wa salimin maula abi huzaifa yace da kuma salim bararran bawan nan na gidan abu huzaifa wa Ubay ibn Ka'ab da Ubay dan Ka'ab wa Mu'adh ibn Jabal da Mu'adh dan Jabal la qala sai mai riwaya yace la adri na manta ban sani ba bada abi ubayyin aw bi mu'adh wa ya fara ambata ubayyi ko mu'adh wa aka fara ambata ba zan iya tunawa ba wannan ana nufin wasu daga cikin mashahurai da suka shahara da al'amarin sanin alqur'ani karanta shi da karantar da shi da sauransu amma ba ana nufin wai saura ba san alkur'ani ba ko kuma sauran ba za a roci alkur'ani daga gare su ba hasali ma idan ka bibiyi isnadojin qur'anin da ake amfani da su a yanzu sai ka ga cewa a cikin waɗannan guda biyu suna da isnadi zuwa gare su sune ubayyu dan ka'ab da ma'azu dan jabal amma ibn mas'udin bai da isnadin riwaya da za a samu irin wanda muke kafu da ita yanzu saboda haka kamar yadda imamu yake cewa yace waɗannan da aka ambata ana nufin ha'ula'i aksaru dabtan li alfadihi sun fi sauran kiyaye lafazin alƙur'ani yace ko kuma saboda wato kuma wa atqan kuma sun fi sauran iyawa li ada'i wajen bada hadda yace au wa in kana ghairuhum wa in kana ghairuhum afqaha minhum ko da yake ana iya samun wanda suka fi su fahimtar karatu kamar al-khulafa'u al-arba'a sa'u bakar da umar da usman da ali kaga ba mu ce su anan ba amma kuma sun fi waɗannan tsantsar ilimi haka aisha haka wasu mutane irin su abdullahi dan umar haka irin su ainihin wato abu darda idan za a zo ambace shi a nan gaba yace to sannan kuma a waɗannan ko kuma a ce saboda sun yi tafarrugi ba su da aiki sai koyon karatun alkur'ani wannan abin da yake nuna mana shine ana koyon ilimi ne daga wanda ya samu shaida a gun masana cewa ya san su shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sanar alkur'ani sai ba waɗannan shaida yace a koya a wurinsu kaga sun samu shaida zaka sun cancanta a koya a wurinsu shine ka'idar ilimi wanda yake da ilimi ya samu shaida daga waɗanda suke da ilimin da halama sun fi shi su ce ya cancanta a koya a gare shi sannan mu ji abin da ibnu amrin yake cewa yace ina kauna shi tun lokacin da naji annabi yayi wannan magana a kansa yana nuna cewa ashe yana daga cikin tafarkin magabata kaunar ma'abota ilimi ma'abota ilimi abun kauna ne abun mutuntawa ne ba abun wulakantawa bane su ba abun mai da su karan bara ne irin yadda mu muka mai da masu ilimin cikin yanzu ba ba daidai bane sannan kuma yana nuna mana cewa wato ashe sahabbai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye suna da mufadala tsakan sun san mufadala wato wana yafi wani mutane ba iri ɗaya bane ga baki ɗayan su hatta annabawa Allah ya ce faddalla ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah annabawa ma suna da zaci ne tsakankanin junan su to haka sauran mutane haka malamai haka kowa da aka anan ɗin ma da aka ambata jeranta su da aka yi jerantawar ta zo ne in order of preference cewa daga wane sai wane daga wane sai wane kaga yace fa bada'a bihi ya fara da ibn mas'udin sannan kuma karshe yace ya manta wa aka fara ambato kafin wane tsakanin ubayyu da mu'adh dan jabal babu laifi mu mu ce to wai suwaye waɗannan mutane wane ne ibn mas'udin wane ne salim maula abi huzaifa wane ne ubayyu dan ka'ab wai mu'azu dan jabal a ta takeice babu laifi mu ambaci wani abu game da su abdullahi dan mas'ud sunan shi abdullah ibnu mas'ud ibnu ghafil ibnu habib al-hudhali wanda yake halifu bani zuhura akwai larabawa mutanen ƙurayshawa banu zuhura wanda yake da muhalafa wato danginsa na banu hudhail suna da alkawari na taimakekeniya tsakankaninsu da waɗannan yana daga cikin limamai masana addinin musulunci a cikin sahabbai wanda yake cewa imamun faqihun qari'un wato limami ne cikin masana masanin fiqihu ne kuma makarancin alqur'ani ne sannan yana cikin badariyawa wato sahabbai da suka je yakin badar sannan yana cikin na farko farkon musulunta har ma yana cewa yana tsammanin shine na shida a cikin da suka musulunta yace sun zo Ka'aba za su yi ibada yadda aka saba ta jahiliya sai sai ga wani mutum ya shigo ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffantawa mai kyau yace mutumin na tare da wani dan yaro da ke bin sa da wata mata ta sitirce kanta ta sis jikinta da yazo ya taba rukunul yamani da inda ake fara abin nan da ake fara dawafi ya dawafi sannan yazo ya sallah ya kabbarta ya sallah suna ta kallon shi suna mamaki ba su taba ganin sallah ba sai ranar da ya gama ya fita sai kai ibn mas'udin kace sai na tambayi abbas nace abbas wannan kuma wani irin sabon addini ne aka kawo garin nan yace ku lalle ku kun ga sabon addini wannan da ka gani dan gidan dan uwana ne shine ne. wanda ka gani tare da shi khadija ce matarsa wannan ɗayan kuma aliyu ne yace duk garin nan ba wanda yake wannan addinin sai su uku a lokacin su uku ne kawai a lokacin shi kuma ya je musulunta haka yi a cikin tarihinsa saboda yana cewa yana cikin first six mutane da suka fara yin musulunci ta yi kafin ya isa wasu biyu su musulunta kenan ha annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a ya laƙana mai ya ce maka in ya ce mishi innaka gulaimun mu'allamun lalle kai wani dan karamin yaro ne wanda ake za a yi maka baiwa ta ilimi ya kasance an ce ya je duka hijiran nan guda biyu habasha da ta madina kuma yana da ilimi mai yawa da mutunci mai yawa a cikin tarihi hadisan shi a cikin bukhari da muslim guda 64 a cikin bukhari kawai akwai 21 wanda bukhari ya kadici da ruwayar su sannan akwai 35 wanda muslim ya ruwaito mutum ne ramanne gajere wanda wata rana ya taba hawa bishiya sai har aka ga ƙaurinsa kamar kara ana ta masa dariya mutane nabi yake cewa kuna ma waɗannan siraran kafafun nashi dariya na rantse muku da Allah idan aka sa su a ma'auni sun fi girman dutsen da ke kallon garin nan nauyi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mishi bishara cewa shine zai kashe Abu Jahal kuma haka ya faru a cikin tarihin yakin Badar ya kasance mutum ne wanda yake yana cikin ahlus sufa yana cikin talakawa farkon al'amari ba shi da wadata ba shi da wurin kwana ba shi da komai domin talaka ne dan talaka amma daga baya ya samu wadata kuma har ma yayi kiba dan shekarar da ya rasu da ya zo Madina an ga yayi kiba ma har yayi tumbi ya rasu a shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'udin ya saurari karatun sura kamar guda saba'in baki da baki shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah ne malamin sa da ya lakkana ne wannan sura kamar kace kusan rabin alqur'ani ke bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya aika wa da mutanen Kufa yace zan muku wani alheri ni na hakura da shi ina da tsananin bukatar ibn Mas'udin a Madina amma zan ba ku shi da zai kuma muku karatu saboda ka yaje kasar kufa ya zauna wajen shekara goma zuwa sha biyu yana babu aikin da yake ban da koyar da qur'ani da hadisi da fatawa da sauransu da aka ba ga cewa da qur'anin da aka koya a kasar kufa da fiqihun da ya wayi gari ya zama mazhabin abu hanifa duka galibi ilimin ibn mas'udin ne da shi da ainihin wato ubay dan ka a shekara ta 32 bayan hijira ya dawo madina da nufin ya zo ziyara kuma rashin lafiya ta kama shi Allah ya mushi rasuwa yana nan a ƙasar Madina ne kabarinsa a cikin wato baki'a inda yake rufe bayan Allah din nan jikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi yakan umarci shi ya ce zo ka karanta mu alqur'ani manzo Allah ya zo ya sanar karatunsa ya taba karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya karanta suratu an-nisa'i ya karatu mai yawa har sai da yabo kan fadan Allah fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa zina bika ala haula'i shahida sai annabi ya ce mishi hasbuk hasbuk ya isaka ya isaka yace na daga ido na fa idza ainahu tazarfani sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye a gona ya ishe shi falala a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron karatunsa kuma yana istisanin karatunsa dona daga cikin nan game da ibnu mas'ud salim maula abi hudhaifa shi ma wannan wani badari ne cikin badariyawa cikin as-sabiqun al-awwal asalin sunan shi salim ibnu mughaffal matar abu hudhaifa dinnan al-ansari mai suna Fuwaiba bintu Ya'ar ita ce ta ‘yanta shi, amma sai aka fi sanin shi da Maula Abi Huzaifa din. So Laraba suna da ta al'ada ba sa son a dinga ambatan koda sunan matansu. Ya da gaskiya wasu Qur'ani inda zo ambatan mace ba a faɗin sunanta in ban da Maryam. Ita kuma saboda ba Balarabiya ba ce an ambace ta don wasu dalilai. Amma duk inda ka ji an ce ƙar sami Allahu ƙaulallati. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادة فلما قدا زيد منها وطرا da an san kowace ce matan ko in ta tuba ila Allah da an san waɗannan matan amma ko annabi ambace su ba so a ɗan balarabe ba a sanin sunan matan shi ma shi abun shi ka shiga hakkinsa saboda tsabaki shi balarabe in ka da balarabe aboki ka san wannan ba a ci mishi ya iyali sai na ranka da iyali na yadda mu dinnan kowa za a ce ya iyali ango ka sha maiko ko kuma a cikin gidan mutum a zauna a ci abinci za ya ci abinci amma ba za ka gama ta shi ba mu kuma za ka gama ta za ta kawo muka abinci ma da sauransu ko to kowa da al'adarsu saboda haka sai ake cewa maula abi huzaifa me kuma a dinga cewa maula suwaiba da zai zama sunanta a bakin kowa to wannan ba ba mutuncinta bane a matsayinta na mata aure Allah ya kyauta na mara za su ga yadda ake mu yanzu mata aure ne akan facebook suna tara gaita mana saboda iya ƙur'aninsa lokacin da aka fara yin hijira kafin isowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka taru a ƙuba da muhajirai da ansaru da suka zo suna tarbarsu duka shine limami a wannan muhayyamin a wannan zangon da ake yada zango salim maula abi huzaifa shine limamin da yake limancin yau da kullun kafin iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo kuma ya ji karatun sa Nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala mithlaka mithlaka fi ummati na gode wa Allah da ya sanya a cikin al'ummata akwai irinka me dadin karatu irin haka da Nabi ji karatun shi tunda shi mutumin Madina ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ji irin karatun da yake tun kafin annabi ya iso shi koyi karatun ya iya a gun waɗanda suka fara koyarwa su amma dan yasir kenan ko sai annabi ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala mithlaka fi ummati na gode wa Allah da ya sa a cikin al'ummaka a al'ummata akwai gogaggen makaranta alqur'ani irin ka yayi yayi shahada a yawmul yamama a yakin ahlur ridda zamanin sayyidina abubakar shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira kenan a lokacin da aka yi yaƙi musulmai suka sha wahala a hannun waɗannan yan ridda jama'an musailamatul kazzab har an ruga da gudu ya dawo ya ce ma haka za kunna naf'alu ayyama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai tona rami tona rami zuba ya zira kafin shi a ciki kawai ya tsaya da tuta ya tsaya da tushe takobin shi sai dai ka zo ka tarar da shi a wajen ko ya kashe ka ko ka kashe haka yi ta wannan ɗauki ba daɗin har suka kwantar da shi da shi da mai gidan nashi Abu Huzaifa duka a rana ɗaya suka yi istishari ko da aka zo an tarar da gawokin su suna kwance kan kan kusa da juna kamar su rike hannun junan su kansu kusa da juna kafafun su na wari a lokacin da aka tarar da su sun yi shahada Allah ya kara musu yarda na uku shine Ubayyu dan Ka'ab Ubayyu dan Ka'ab sunan shi Ubayyu ibn Ka'ab ibn Qais ibn Ubayd al-Ansari shi ma ba Ansari ne ana mashi alkunya da abu munzir ana mashi take da sayyidul qurra jagoran makaranta alqur'ani asalin shi dan kabilar banu najjar kuma shi ma badari ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaunar da shi ya karanta qur'ani annabi na saurare wato annabi ya karanta shi ya saurara annabi karatu ya ji annabi karatun shi mahaddacin alqur'ani ne masanin ilimi ne mai albarka wanda ainihin wato ko mai aiki da iliminsa shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi inna allaha amarani an aqra'a alayka alqur'ana shi kai ubayi zo nan Allah ya ce in karanta ma qur'ani kaji sai ya ce wasammani kuma yanzu Allah ya kira sunana nabi ya ce mishi na'am kwarai kuwa sai kawai fashe da kuka masu wanda ya ba su labarin suka ce yaya ka ji wani irin daɗi ka ji ce wa daɗi ya ba zai siffanta ba ta ina zai siffanta wannan daɗin ai ya fi ƙarfin a siffanta wannan daɗin da yi sai a ce Allah ya san da zamanka ai ya ce a zuwa karanta ma alƙur'ani haka akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi yake yake tambayar shi yake ci mishi ayyu ayatin min kitabillahi a'zam wata aya ce a cikin littafin Allah mafi girma sai ce ayatul kursi sai annabi yadda kai a kirje ce li yahnaka al ilmu wato kamar yana ce mishi alherin Allah ya kai gare ka congratulations lalle kana da ilimi wato ya bada amsa cikakkiyar amsa wata ke kuma daidai akwai da hadisai da yawa da suke nuna falalarsa daga ciki akwai ha'ila ya wata ranar sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai Allah ya mata da shi wata aya da iya tuna ta bayan ruku'u da ya idan da sallah sai annabi ya ce ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ubayyu sai aka ce yace hal sallama ana ubayyu wai ubayyu yayi sallah da muku aka ce kwarai ga can a sahu nabi ya ce mishi ya kana jin zan yi kuskure ba za ka tada ni ba sai manzo Allah wani ne ta da kai ana dauka an goge ayan ne wato duk nan maka irin matsayinsa a cikin ilimi da da tumbatsarsa a ce duk a cikin taron sahabbai nabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi kowa ya tambaye shi ko ya iya tuna aya basi shi shi sa lokacin da Umar ya dawo da sunnar wato sallar ashan sallar tahajjudi a azumi Ubayyu dan Ka'ab shi ya saka limami ya saka wa mata limami daban shine Abu Darda amma maza limamin sa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ubayyu dan Ka'ab kuma ya kasance raka'a 20 yake raka'a 20 ku zo nan jama'a ko sabai ban taɓa shi in kani sai na daga cikin abubuwan da mutane suka zurfafa wajen kuskurantar da ƴan uwansu ahlus sunna alal ba kuskure ba cewa duk wanda yayi sallah ashan ta wuce 11 yayi kuskure ba kuskure bane ba kuskure bane daidai ne kana iya yin 20 kana yin abin da yafi haka saboda mene saboda sahabbai sun yi wani lokaci muna samun contradiction muna cewa muna so mu dinga fassara nasoshi da fassara sahabbai sai kuma dokan fasar sabai kuma sai mai watsi da ita sai mu ce za mu buddoran nassi shi kadai kamar ka ce su sahabban ba su fahimci nassin ba ko kuma ba su san da shi ba da an samu inkari daga wurin sahabbai da sai a ce eh an samu inkari amma ba samu inkari ba raka'a ashirin yake musu da haka babu laifi in mun ga za mu raka'a ashirin babu laifi idan mun ga za mu sha ɗaya babu laifi idan mun ga za mu sha biyar duk wannan ya halasta fil amri sa a wannan bawan Allah ya da hadisi wajen guda 60 da wani abu rasuwarsa ya rasu da wuri ya rasu shekara ta 22 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sayyidina Umar dan Khattab daga cikin falalar wancan Abu Huzaifa wani abu da na tuna yanzu shine lokacin da Umar zai rasu bayan an ji mai rauni din nan akwai ta riwaya da ta zo a cikin Musnad Shamiyin na al'imam abu kasim babarani da kuma littafin wato tabakatul ƙura na zahabi cewa umar aka ce wa za ka sa halifa ya ce na sa mutane shida su zaɓa a tsakankaninsu ya ce amma mutum biyu inda suna raye da su zan ba ɗayan cikinsu abu ubaida wannan shi abin da ya shahara abu ubaida ya ce ko kuma salim maula abi huzaifa zabi yake cewa in wannan hadisin ya wannan isa ta ya inganta yana nuna girman sha'anin wannan bawan Allah da kuma tayyu kenan Umar yana ganin halascin yin halifa ko da baba Quraishi bane wannan kuma ta masala ce daban wallahu alam a sai ko Mu'azu dan Jabal da aka ambata Mu'azu dan Jabal wato wannan shine shugaban malaman lahira kenan shine taken shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira mu'azu shine jagoran malaman za su je aljanna yana gaba da su an kamar ka wurga tsakuwa sunan shi mu'az ibn jabal ibn amr ibn aus shi ma ansari ne ana mishi alkunya da abu abdurrahman dan kabilar khazraj ne mahaifiyarsa ita ma ta musulunta sunanta hindu bintu sahal yana daga cikin wanda suka je badar lokacin da ya je badar shekararsa ashirin mu'azu dan jabal ya rasu da wurwuri ya rasu shekararsa talatin da biyu ko makamancin haka daga cikin manaƙib ɗinsa shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa ya mu'ab inni uhibbuka ni ina son ka ya ce wa ana uhibbuka ya rasulallah ce wallahi manzo Allah ni ma ina son ka ka ji irin falala da Allah ya bashi sannan yana daga cikin da Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake rada su ya tura su su je su wakilce shi hasali ko sanda manzo Allah ya rasu shi baya Madina an tura shi wani assignment a ƙasar Yemen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya fita tare da shi shi yana kan abun hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa babu takalmi yana raka shi yace in sauka mana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kai zaman ka da suka ya raka shi suka wuce sai ya ce masa watakila in ka dawo ba za ka tarar da ni ba sai dai a ce maka ga mimbari na ga masallaci na ga kuma kabari na wato annabi ya mamushi bisharar cewa wannan ban kwana suke ta duniya ba ga baki daya babu ya mutu ne a cikin tsa'unu amwas wata annoba da aka zaman sayyidina Umar din a cikin jerus rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu Umar yakan ce yakan ce ainihin wato inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi sai a gyara da ce inna ibrahim ne sai kada cewa inna mu'adhan kana ummatan qanita lillahi wato yana tamassuli da aya yana sane yake fadan haka shi sa ran da ya mutu sai yake cewa mata sayyidun min sadatil islam wani jagora cikin jagorar musulunci ya rasu ma'azu dan jabal babban malami ne cikin malaman musulunci wanda kuma babban sahabi ne cikin sahabbai amma mutuwa ta masa gaggawa ya rasu zamanin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu a lokacin da ainihin wato ake yin wannan annoba sa'ad da ya rasu shekararsa talatin da uku wani abu makamancin haka Allah ya kara masa yadda Allah ya gafarta masa karatun namu ya zama citation ko na ga kusan rabin rabin awa ya tafi ko kuma wannan muna takaitawa ne don kowanne aka biye mai sai a yi awa biyu ana tarihi Allah ya kara musu yadda to kaji waɗannan su ne malamai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koyi karatun alqur'ani a wurin su a zamanin rayuwarsa Allah ya kara musu yadda Allah ya kara annabi daraja akwai saura shine gashi nan yace wa an qatada an Anas radiyallahu anhu jama'a alqur'ana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atu wasu mutane guda hudu ne kadai suka tattara alqur'ani wato suka zama mahaddata cikakku a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Anas yana faɗan abin da ya sani ne dan daga shi mun ji wasu kuma za mu ji wasu yanzu anan babu su a cikin can daga ciki yace kulluhum min al-ansar dukkanin su ansarawa ubayyun wa mu'adh ibn jabal wa abu zaidin wa zaid ibn thabit duk wannan ansarawa ne qultu li anas sai ni katada nace man abu zaidin waye kuma abu zaidin wato ya ji sunan wanda bai saba ji ba qala ahadu umumati yace wani dan uwan mahaifina ne to wani abu da zamu lura a nan jama'a yanzu waɗannan sunayen da muke ji wasun su ko mu da muke zuwa mana sauraron karatu ko muke zuwa islamiyya ban ma san su wato ba sa cikin mutane irin wanda suka shahara aka san sai kamar salim mola abu huzaifa wata kila ka ji baka san shi ba kamar wannan abu zaidin al-ansari dan uwan mahaifin Anas wataƙila baka san shi ba ko da dai ka san Mu'adh ko ka san Ubayy ka san Ibn Mas'ud amma ba sa cikin irin mashahurai din nan na sahun farko cikin sahabbai ga su da tarin ilimi dan ka gane cewa shi ilimi ba a auna shi da shahara wato da a ce mutum an ji labarin shi a ko ina yana da followers duk inda ya je ana taruwa ana cika wannan kadai bai nuna cewa yana da ilimi in akwai ilimin akwai shi in babu shi wannan ba alama ilimi ba ce saboda kaga yanzu gashi wani abu zaidin amma sai da qatada ibnu di'ama ya ce wa man abu zaidin bai ma san shi ba kuma tabi'i ne yana karatu a gun sahabbai amma bai san shi ba sai kuma zaid ibn thabit wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malamai cikin sahabbai mutanen garin Madina wanda yake rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma a wahayin Qur'ani da aka yi na ƙarshe al-ardal akhira zamu zo kanta wato muraja'a ta ƙarshe da sayyidina Jibril ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda ya rubuta kafa wannan muraja'a shine Zaid dan Sabit za a yi tunawa mun yi magana kan cewa shine shugaban kwamitin editing da compilation na alkur'ani wanda sayyidina Usmana radiyallahu anhu ya nada waɗannan kuma zamu ga cewa daukacin su matasa ne sanda aka fara musulunci ba su da shekaru masu yawa a dan shekara 20 dan shekara 23 dan shekara 25 duk galibi ba sa wuce waɗannan shekaru dan ka gane muhimmancin shekarun ƙuruciya wajen productivity wajen gina rayuwa wadata biyo baya wannan bai nufin in kayi shekaru ka kai hamsin sittin ba za ka yi wani abu za ka amfani rayuwarka ba za ka yi amma dai za ka ga chances ɗin cewa ka samu abin da ake bukata cikakke ko pass mark yana da karanci yanzu ko aji na university za ka ga matasa samari sun fi kawo wuta a karatun idan ko su dattawa ɗaya biyu uku ko wata mata ta riga ta yi aure amma wani wata musiba ta kawo ta karatun boko za ka dai sai dai haƙuri kawai sai dai hakuri daga satatawa ku ku ne yara su ta ƙara zuga ku saboda shi matashi akwai ƙarfin jiki akwai ƙarfin ƙwaƙwalwa akwai ma kuma wato wauta da take ba shi dama ya shiga cikin wasu mugamarat sannan akwai kuma isasshen lokaci da yi bayi da mata bayi da ɗa bai da wata damuwa ko bai da sana'a ma bai damu ba in ba da yanzu da mutane suka zama kowa kuɗi yake nema ba da matasa ba sa sana'a sai lokaci ya yi a to sai ya fara nema aure ko saboda haka wannan yana mana cewa mu yi istiglalin lokacin samartaka don mu mori rayuwarmu ta gaba Allah ya ji kamala albani namu ya da wani darasa na san duk kun san darasan nan nashi matasa abokan aiki idan kana yawan sauraron wannan darasin zaka ji ƙarin motivation akan yadda za ka ci moriyar rayuwarka ta zamanin ƙuruciya ka koyi addinin musulunci ka koyi karatun zamani gwargwadon hali gwargwadon bukata sannan ka koyi sana'a sannan kuma ka shirya wa rayuwarka ta gaba don abin da zai biyo baya lokacin da girma zai same ka lokacin da ka zama magidanci lokacin da ainihin wato za ka zama akwai na ƙasa da kai shi wannan lokaci da muke gani jama'a yadda ka san kamar yadda ake sa katin nefa ne yanzu ko katin waya idan ka sa katin nefa yanzu ko katin waya lambobin suna nan iya adadin abin da kake da shi na unit kuma dole ƙasa kawai yake tafiya babu yadda za a yi ya koma sama sannan yana kawo ƙarshe ɗab ya ba su ɗauke maka wuta ko ka ji kawai kana cikin kira kawai ya tsinke saboda an kawo ƙarshe to haka rayuwa take duk ranar da ta wuce ta tafi kenan idan ka ci moriyarta fa biha wa ni'mat idan baka ci moriyarta ba kai asararta Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira malam ya sake cewa fi riwayatil bukhari qala مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أنا سيكي تشيوا واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول wanda suka hada alqur'ani a lokacin mutum hudu ne kawai Abu Dardai kaje an saki ambata wani yanzu muna da muna da Ibn Mas'ud Salim Ubayy Mu'adh Abu Zaid Zaid dan Sabit shida kenan ko yanzu ga wani Abu Dardai shi ma masanin alƙur'ani ne shi kuma shi ne tafi ƙasar sham ya ta karantarwa wa mu'adhu bin jabal kaga reputation ne zaid bin thabit kaga reputation ne abu zaid kaga reputation ne da aka zama da mutum bakwai waɗannan duka suna cikin mashahuran masana alƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce wa nahnu warithnahu ji ana sai ce mu kuma mun gaji wannan karatun ne a gun wannan babban namu wato abu zaidin وعن انس ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي النبي صلى الله عليه وسلم yace ma ubay inna allah amarni an aqra alayka shi abin da muka ishara da su Allah ya umarce ni dinga na karanta maka fadin sa lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi sutul bayyina qala wasammani yace Allah ya kira sunana ya ayyana ni qala na'am baki sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa fa baka sai ubay ya kama kuka wannan kuma ila yau da gaskiya mun zamu cire a cikin wannan karatun azumlati shine a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karancin wanda za a kira da suna ƙurra'u inda kaga a ta lalubowa kaɗan-kaɗan to yana daga cikin abin da kuma zai fara ƙarshen duniya kamar da sai suka nuna shine za a samu yawan makaranta alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin riwaya ibn mas'ud da yake tafi inganci a matsayin mawqufiya a mata da hukumar rafi cewa za a zo wani zamani wanda za a sauƙaƙa wahalar iya alƙur'ani da iya alƙur'ani yana da yawa yana da wahala karatun allo da ake da sai ka shekarar nawa baka wuce wal fajr ba ana ta dukan ka duk jikin ka jini kamar barawo yau malami ya dake ka gobe gardi ya dake ka amma sai ka ga cikin sauki har da ma wanda ake yanzu intensive shekara daya wata takwas dabaru akwai wanda ma daga ɗakin ka ma da app ake da sai ga hada ce kuma su ne ke cewa za a yi wani zamani wanda Qur'ani zai yi sauki ya ce hata ya ƙar'uhul kabiru har ka ga dattijo ko dattijuwa wala ajuzu da tsohuwa sun yi Qur'ani haka za a ta yada sa a social media ana ta celebrating wal mar'atu haka nan mace mata yanzu suka ta Qur'ani ina ga ma ai sun fi ma sun fi ma maza ko dole da ta danyi wani auren ta bai lasting ba aka sake ta shiga Islamiya ko ga ta yi hadda abunta haka da matar aure da budurwa da bazawara kowa ta iya hakan annabi ce haka yace wa shekul kabiru wal mar'atu was sabiyu da dan yaro kaga yaro kankani ya da alqurani har ai ta mamaki yaushe ma ya koya yaro dan shekara bakwai dan shekara tara dan soyayya nan sai ya ce ya da alqurani ta mamaki yaushe ya iya kana ganin shi na yawa kamar wani miski ya iya ga sanan iri daban-daban kaga yaro karami dan shekara biyar bakwai da izu talatin kana cikin mamaki ga ga mamaki kafin azum ba da sai ka ce ya hada kawai sai kaga kuma sallah ashin a ce shine limani kai kaga yaron nan to duk cikin alamun tashin alkiyama ne za su dinga annabi ce za su dinga jajjera lafazin kamar da ake jajjera bulon ana gini komai lafazi da ikhfa'i da idigami da gunna da wane ne duk sun iya amma kuma za a karancin masana fuqaha karancin wanda za su karantar da addini a fahimta da kuma karancin aiki da karatun kamar da muke gani yanzu wani ma da ake ce mishi alaran ma an kaga irin tabar gazar da yake yi kare ba zai ciwa tun daga maganar bakin shi da mu'amalarsa to kuma alaran ma nan da yake jan baki har ila yau da za a zo ran da malamin ya mutu a ce to alaran ma zo kama tafsiri bai yi tafsiri ba kuma kullun da shi yake shekara wajen ashirin ana yi da shi sai malamin ya mutu ko ba zai iya muku ba amma duk ayar da malamin ya ɗauko shi ne cika ta saboda shi bai iya ilimi ba a yi ta cigiya wanda ya karanta da alƙur'anin karantawa ta fahimta a rasa amma masu karantar da matanin baki to ga sunan bila adadin amma da a zamanin farko babu wannan yawan saboda su ba damuwarsu ƙarshen sura ba damuwarsu fahimta da aiki da abin da suka karanta Allah ka tsare malam ya ce babu al'arba al'akhira babin da ke bayani akan tarihin wannan karatu na ƙarshe da jibrila alaihissalam ya zo yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an abi horaira ta ƙala kana ya arido alan nabi sallallahu Alaihi wasallama al'ur'ana kulla amin marra jibril alaihissalam ya kasance yana zuwa duk shekara a cikin watan ramadana ya karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu annabi ya karanta wa sallallahu alaihi wasallam iya abinda aka saukatar daga farkon musulunci zuwa wannan lokaci ya karanta ga baki daya sai kuma annabi ya maimaita masa wato kuma daga ga malami da dalibi suna yi yace fa'ara da alaihi marratin fil amal ladhi qubida fihi a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to sai aka yi mishi sau biyu to nan mu lura da kyau shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai azumi ba shekarar domin ya rasu a wani wata rabiul awwal shekara ta ɗaya bayan hijira ko mun gane to ya kenan yana nufin ramadanan da ya wuce domin yanzu ba muna cikin almuharram ba ko sai ka ji kana cewa a wannan shekara ramadanan da muka yi wannan shekara ai da kana ganin kamar ita ce shekara to shine irin wannan tabirin ne domin ai a cewa al-muharram farkon shekara ne wani abu ne da daga baya ne aka yi tafaki akan shi saboda haka karka je wani ya rikita ka cewa a to wannan hadisi akwai contradiction a yana nufin azumin da yayi na ƙarshe azumin da ya a cikin shekara ta goma ta hijira wanda da ya- bayan azumin ya je aikin haji ya dawo bayan aikin hajin da wata uku ya rasu a aikin haji a cikin zulhijja al-muharram safar rabi'ul al-awwal sha biyu ga wata ya rasu To- to wannan azumin na kafin shi shine fil amil ladhi qubida alayhi fa fa'arada alayhi matansil amil ladhi qubida fihi wa kana ya'takifu kull ya'takifu kull amin ashara nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowace shekara yana yin itikafi na kwana goma wato kwana ki goman karshen ramadana fa atakafa 20 fil amin ladhi qubida fihi a wannan shekara a itikafin shi na karshe kuma da muka yi wannan bayani to sai da mana cewa yayi wato azumin shi na karshe yayi itikafi na kwanaki 20 tun daga 10 ga watan Ramadan ya koma masallaci na itikafi wa an ibnu abbas qala ibnu abbas yace ayyul qira'atayn kanat khay akhiran qira'atu abdullahi aw qira'atu zaidin wace wata qira'a ce ta ƙarshe shin ta abdullahi dan mas'ud ko ta zaid ibn thabit qala sai muka ce kulna qira'atu zaid muka ce eh ta zaid domin shine ya kwafe ta ƙarshen da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala la ce san ba haka bane illa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridul qur'ana ala jibril kullu amin marra abinda yasa ta abdullahi ta ta zaid ta zama ita ce mutamada saboda duk shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da Qur'ani a gaban Jibril su daya falamma kana fil ami alladhi qubida fihi aradahu alaihi marratayn yayin da shekara ta yi ainihin wato da aka anshirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar su biyu wa kanat akhirul qira'ati qira'atu abdullahi shi ne kuma iya sani na wannan karatu na ƙarshe shine irin na Abdullahi dan Mas'ud wannan shine ra'ayin ابن عباس رضي الله عنه وعن سمرة ابن جندب قال ورد القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عربات an karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani karantawa sau ɗaya sau biyu sau uku sau da yawa fa yaquluna sai kuma kaji suna cewa inna qira'atana hadhihi hiya al-ardatu al-akhirah suna cewa wannan karatun namu shine na ƙarshe wato kowa yana so ya ga cewa nashin shine mu'tamadi wa an Anas bin Malik kala kana Jibrilu ya'ridu al-Qur'ana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amin marratan fi Ramadan sayyidina Jibril alaihi salam ya kasance kowace shekara yana gabatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam karatun al-Qur'ani sau daya falamma kana al-amu alladhi qubida fihi aradahu marratayn shekarar da aka ainihin wato karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka gabatar masa da alqur'anin sau biyu duk wani ya tabbatar mana da abin da ya ambata tun farko cewa wato alqur'anin nan ga yad- ga tsarin da aka baka saukar da shi kullum ana saukawa ana saukawa yana taruwa to idan ramadana yayi sai a dakata in ba wani abu na dole ba to sai a yi ta biya na baya a yi ta muraja'a wannan kuma ya daga cikin salon hadda da rike alkur'ani na magabata shi ne duk ramadana za a yawaita karanta shi da mudarasarsa da tilawarsa da karanta shi a sallah da musaffarsa da sauransu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi da malamin sa Jibril alaihi salam sannan a shekarar ƙarshe sai aka yi so biyu wannan yana nuna kenan idan kaga ka fara shekaru da manyanta da su ba ba rage tilawa za ka yi ba ƙarawa za ka yi ƙarawa za ka yi saboda yanzu an ta tushiriku ala akhiril hayat kana fuskantar ƙarshen rayuwa kuma kana nuna ka ƙara fuskantar shiri don gamuwa da Allah ubangijinka sura ka alar san wannan sai malai ƙara cewa babu wuqu'in naskh fil qur'an babun da ke tabbatar da cewa an samu annaskh wato wani hukunci ya zo sai kuma a sauka da wani hukunci sai a tada wancan a cikin alkur'ani akwai haka an umar an an umar radiyallahu anhu kala aqra'una ubayyun wanda yafi kowa a cikin mu iya karatun alkur'ani sanin alkur'ani babu kaman ubayyu wa aqbana aliyun wanda yafi kowa a cikin mu sanin alƙalanci aliyu wa inna lanada'u min qawli ubayy a wata riwaya yace wanda yake son koyon qur'ani ya ji gun ubayy wanda yake so ya koyi wato fiqhu ya je gun Aliyu ko Ibn Mas'ud yace wanda kuma yake da matsalar kuɗi to yazo gurina ni Umar ni kuma ni ne halifa ne wakilin kuɗi yace wa inna lana da'u min qawli ubayyin yace amma fa duk da haka muna muna jin wata magana ta ubayyu sai mu tsallake ta wa zaka anna ubayyan yaqulu saboda shi ubayyu yakan ce la ada'u shay'an sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni duk abin da zai daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na barin shi wato shi a cikin qur'anin shi akwai nasikhi akwai mansukhi amma yake bar mansukhi saboda ka su kuma sa da fiqhin da sun san wannan abin da ubayyu yake karantawa an daina karanta shi yanzu a cikin alqur'ani an soke shi jibril da ya kawo shi ya zaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yanzu ban da shi amma shi ubai yana nan akan haka cewa sai ya ci gaba da karantawa yace to don haka muna barin karatun ubai duk da yafi mai ilimin alqur'ani wa kad qala Allah ta'ala domin ku Allah ya ce ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw mithliha aw mithliha kaga ya ya ya kafa hujja da aya cikin alqur'ani cikin suratul baqara Allah ya ce ma nasakh babu abinda muke gogewa min ayatin na wata aya aw nunsiha ko mantar da kai karatunta na'ati bi khairin minha za mu kawo maka mafi alkhairi au misliha ko irin ta wajen alkhairi wa an zirin daga zirin dan hubaish qala yace qala li ubay ibn ka'ab ubay yake ce mini wa ka ayyin taqra'u surat al-ahzabi yace a aya nawa ne tun yaushe kake kanta surat al-ahzab tun yaushe kake kanta ta au ka ayyin ta'udduha ko kuma nawa ne lissafin ayoyin ahzabu a wajenka qala qultu zirru yace sai nace salasan wa salasina wa sab'ina ayatan a wurina suratul ahzabi ya yi annabiyu wato tana da aya ne 73 fa qala qattu tun farko haka take laqad ra'aituha yace wallahi ni na san san da suratul ahzabi wa inna hala tu'adilul baqarata wa inna hala tu'adilu suratul baqara yawanta yake yawan suratul baqara aya 276 ko domin dukkanin su surori ne madaniya masu magana akan hukunce hukunci yace walaqad qara'ana fiha kuma musu ubayyu a cikin suratul ahzab muna karanta fadin Allah ash-shaykhu wash-shaykhatu iza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallahi wallahu alimun hakim tsoho da tsohuwa idan suka yi zina ku jefe su har su mutu sakamako daga Allah ubangiji masani mai hikima yace wannan ayar tana cikin suratu al-ahzab wannan riwayar al-imam an-nasai rubuta kuma riwaya ce take da'ifiya domin asalin hadisin yana cikin sayar bukhari wanda bai zo da wannan ƙarin ashehu wa shekhatu ɗin ba daga riwayan ko da imam malik ko yunus ibn ubaidin ko ma'amar ibn rashid ko sali ibn abi kaisan ibn kaisan waɗannan duka sarwaito shi to sai sufyan shi sai rawaito sai ya ƙara da wannan ƙarin sai zama ƙarin wahami ne daga sufyan kamar da nasai shi kashe ke nunawa sannan za ga lafazin bai kama da irin lafazin alkur'ani mai daɗin nan ba kuma ba mutawatiri bane balatna a ce a karɓa a wata riwaya bai cewa da aka saukar da wannan ayar sayyidina umar ya ji ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah yanzu an ce a shehu wa shehatu tsoho da tsohuwa to tsohon bai taba aure ba fa ga wannan ma ya saba wannan ma akwai nakara sabai ba sa challenging alkur'ani haka idan muke challenging alkur'ani da hadisi da wanda bai mana mu ce ba mu yadda ba ba ka yanzu mutane da suke yi ba to sabai ba sa yin wannan inna ma kana qawlul mu'mina idza du'u ila allahi wa rasulihi qulu sami'na wa ata'na wa idza ma unzila suratun faminhum yawma yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun su da sun ji gaskata suke ko wala ma rabu azaba qalu hadha ma adallahu rasul wa rasuluhu wa zadahum wa sadaqa allah rasuluhu wa zadahum imanan wa taslima to su wannan shine aqidar su duk abin da Allah ya faɗa annabi ya faɗa alal aini war ra'si ba sa karyatawa mutane yanzu sune suke ganin sa da hikima sa da dabara sa da ta cewa da haka suke zabi sanka suke dauki daidai wa ayoyi da hadisai sai da abin da suka ga dama abin da suka ga dama ba su ce ba sai da ba Allah ya tsare mu daga bata da halaka waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa ne akwai watin a cikin alkur'ani akwai annasikh wal mansukh nasikh wal mansukh shine abin da aka soke da wanda ya soke shi suna da nau'i kala daban-daban akwai wanda an soke tilawarsa amma hukuncinsa yana nan shine kamar wannan maganan a shekhu wa shekhatu ne akwai wanda an soke hukuncinsa amma tilawar tana nan kamar maganar cewa idan mace ta mijinta ya mutu su zauna shekara guda a gida ko wannan ne wallahi wallahi ta fona min ku zura ba ta basu tarabbusa ya tarbasa ya buzi a ya tarabbasna a ba shi ba na shekara wasu yadda da alwajin mata'an ilal haule gairi ikhraj ko to ga wannan an soke hukuncin shi an rage zuwa shi ne arbata shi irin wa ashara akwai kuma wanda ake soke duka da karatun da hukuncin duka ba za a gansu ba akwai kuma wanda ake soke karatun oke shi ne wannan soke karatu a hukunci hukunci a bar karatu a soke duka kuma a bari a soke duka kuma a goge duka akwai su a cikin wato batu na ulumul qur'an so da wajibi ne mutum zai kanci alqur'ani ya san waɗannan hukunce hukunce dan kada ya zo ya dinga wato a ayyuka waɗanda suke na yan kalakatu na na batattu alhalin kuma yana tsanin qur'ani yake karantawa ko kuma aiki yake da karatun alqur'ani alhalin ba haka bane malamai masana ulumul qur'an a littafansu irin su al-burhan nazar kashi irin su al'itikan na imamu suyuti da iransu da sun tantance sun tattauna a kawar nan masail akwai kuma nasikul qur'ani wa mansukhu na kamar na ainihin ibn abdulbari akwai na wannan ibn abi dawud da dai malamai mabambanta da suka rubuta da tattafai ire-iren waɗannan akan waɗannan fannoni na ilimi insha Allah to ina ganin bari mu saurara anan saboda kullun lokaci Allah kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi babul makki wal madani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh